yau alhamis a biyu da wata ramadan sai da wajen allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mu da rayuwa ya ba mu dama muna rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a jami'a mallakar jihar Gombe. wanda muka saba haɗuwa a irin waɗannan yammaci a irin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka domin karatu cikin littafin Allah da Qur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul hajj mun tsaya karatu da ya gabata aya ta biyu suratul hajj za mu tashi aya ta uku insha Allah ta'ala an turo tambayoyi kafin shiga karatu tambaya ta farko ne a tambayar da ita ce bayan ya yi sallama ya tambayar da ita ce kafara ka wanda ya ce idan mutum ya kashe mutum bisa kuskure shi mutum zai iya yi yana hutawa ko kuma yi ya yi su wato azumin sittin dole sai ya yi su a jere duk da ya ce kashe mutum bisa kuskure yawanci ba su fahimtar da kan mai magana in an kawo maganar kisan kai abu nan ba shi mu ta azumi mu kuma mu muran da aka kashe saboda haka ya aka aka kashe har ya zama bisa kuskure sai dai ke akwai babu a cikin littattafai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi cikin alqur'ani da suke magana akan ah, kashe rai da kuskure shi ne kawai zai sa ana iya ba da ansa amma ba yana nufin shi wanda ya mutu wannan ba ba mutum ne da kansu zai ce abu kaza kashewa bisa kuskure ba ne sai na ne sannan mahukunta za su iya eh, lallai Wani kisan kisan kuskure ne sannan ga abin da yake kansa na hukunce hukunce daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi sallam in har aka ya kama akwai azumi kamar yadda akwai azumi bisa wannan to nan ne sai a yi tambaya a jere za a yi ko kuma dole ne a jere ko ba a jere ba amma mutum shi kadai ya ji cewa ya yi da kuskure wannan gaskiya ba ka'ida ba ce sai dai kawai muna ba da amsa ne cewa idan har kisan kuskure ya faru abinda ayan alkur'ani ta tabbatar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kafara da ɗayan abubuwan guda ko yan taura ko kuma azumi sittin a jere dole ne ya azumi sittin idan kisa ya zama na kusurin mutum zai kafara yawa wannan abin shi amma mai tambaya kwanan cewa kisan da yake tambayar azumi a kansa kisan kusurin wannan ba mu sani ba wannan ba tambayar da ta biyu ya ce kabbara ta ƙarshe da ake idan ana kasar janaba shin aka yi addu'a ne bayan ta ko kuma shi ne ake yi a yi zaga malamai musamman fukaha suna musu habbantar da cewa za a yi addu'a mana su waɗanda suka yi wannan sallar da na zaɓe za su yi addu'a wa kansu a ƙarshe da fatan an kai a tare da su shi ne misali اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره bayan an yi kabbara da ake a yi sallama a kabbara da wallahu ta'ala alam sannan tambayar da ta uku ne da shi akwai al'ummar da suka taɓa yin kaciya ko da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaɗai ke annabi ibrahim cikin abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani wa idza tala ibrahim rabbuhu bi kalimati wa atammahum idan aka yi wa malaman masu tafsiri sun tabbatar da cewa cikin abin da aka umarci annabi ibrahim akwai hamsin min al-fitra da gaskiya akwai kaciya don kuma annabi ibrahim alaihi salam amin da abu ne fitra ta annabi ibrahim ne yin kaciya don ka yi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam lokacin da a yi kaciya yana raye aka san yadda ake yi ba shi kama yi wa kansa kaciya da gashiri ya yi kaciya wa kansa saboda ba san yadda wanzamai suke cikin sauki da kuma ma'aikatan asibiti suke cikin sauki a wancan lokaci ba Allah ya ala wannan yake nuna ba daga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai bane wannan fitira ce tun daga Annabi Ibrahim alaihi salam wallahu ta'ala ala wato ba mu ci gaba da karatu cikin suratul hajj aya ta uku muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان يعلمون kawo to an Allah ya wanda ke kowa wani sha'ani shi ne wanda zai da jayayya a kan abin da ya ga lallai ya dace yana da kyau ba a sanin ta shiga ta a ji cewa abu kaza ma ya ko ne kyawun abin da ya ga Allah ko kuma ba ta da ko a tsanin alƙur'ani amma ba su ba da za a yi ga ya kyautata abu da hankali kawai da nuna shi eh, ya kamata a yi ba, to sai kaga an fada cikin bidiya waye ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai ce ayi ba kana tuhumar sa ne da cewa ya yi da wani wa'azi ko hankali sa ne kace ga ko da ya ga hankali irin nasa to shi yasa wannan malamin da من يجادل في الله من غير علم اهل البدع ما هو بتابعين ما سكي جرى وصاع الدين suna ganin cewa hakan addini ne har ma suna tsammanin lada duk abin da ya tsamma su lada a wurin Allah sai yayi muwafaka da ayan alqur'ani ne kuma koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanda yake kullu shay'an mari zaka ga yana bin duniyar hanya ta shedan jefaffe shedan cutar shi jefaffe Allah ya jefar da shi bai kuma da rahama Allah don wanda ya yi wannan ba kawai wani alƙur'ani ko sunna da sunna da haɗe da sunna ba to kawai yana ga tafarki shedan ne Allah ya kiyaye ku ba halin an yi ga an wajabta an rubuta kaddarawa ta turkin azal cewa shi shedan kam Allah ya riga ya tsara Allah ya ce wa yau da nan ne mai ko wannan wanda ya ci binci shedan ya ci shi shedan zai yi gari to ma Allah ya ce da to shedan zai kasar da shi a rayuwar duniya in da mutum da shedan to kasance ne kawai wannan da ya yi shedan shi shedan kullum ya idu hu wa yumannini yana yin kare alƙawari in kai kaza za ka samu kaza daga kaza sai ka tsallaka kaza in dai abin duniya ne ka samu in kai kaza sai kaza wani shine abincin ya inda wani banni yana sanya wa mutane gurace gurace yanzu da na yi kaza sai kaza in na yi kaza sai kaza kullum shi na bin kira yawa ke nan ba ya yawa wani kenan in kai akwai yardar Allah in kai akwai wa Allah in kai mutuncin ka na addini zai gida in kai na ka da mutuncinka in kai addini da za mu tsada wannan ba za a yi ba in kai kaza sai kaza daga sun yi kaza za ku yi kaza da wannan da yayin shaitan ke ya idu hu wani mamini wa ma ya idu hu shaitan in da ku ba ma abin da shaitan ke mutane alƙawari da tanadi da gaya musu ayi a shiga fitar shiga kaza illa guda sai sai mutane kawai shaitan shaitan man ta wannan da yake fa annahu yusibbu shaitan zai fadda shi a rayuwar duniya ويهديه إلى عذاب سعيد زي مجنون صدق زي يشترك ويرجع لما يقول لا لا لا لا الدنيا تقدم على الله فإنك يشوف جهنم ومن سعيد الله يسير نعم يا الأرض هامدة فإذا wanda suke tare da shi da Allah subhanahu wa ta'ala shi ke yi misali a cikin kun kasance kuna kokonto game da tashin alkiyama fa inna khalaqnakum min turab to mun ne muka halice ku asali min turab daga ƙasa annabi Adam alaihi salam daga ƙasa a halice shi ثم من دون مكين لمن سلالا النبي آدم قطعت ذريته ya'yan da bi adam zai zama su su kuwa sai Allah ya kaddara musu cewa za su rika hayayyafa ne ta hanyar sigar wani sun da min aina kwasi wannan gida da yanzuran jini idan aka sigar wani ya shiga cikin cikin mahaifa waɗanda suke ɗan ba wani musamman embryology sun san wani abubuwa sosai suna karantawa suna gani suna gani alawa alaƙarfi da sauran su bayan karanta siwari yadda suke na halittar dan adam mataki bayan mataki mataki bayan mataki kuma yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan kwana 40 yana cikin ثم يكون علقة sannan kasance wato gudan jini min magana misalin kwana arba'in shi ne biyu yanzu wato da zuba da idon mani da ikon Allah sai a canza irin mani da kalarsa da launinsa sai da wato jini sannan kuma ja wadda tunan da mahaifi da mahaifiya suka yi alaƙa da za a haifi abin da Allah ya kaddara za a haifa Allah subhanahu wata ta'ala ya kaddara cewa mala'ika za a ajiye guda rinka kula tun daga wannan tuba mulidi tun daga wannan rana a ce to ka rinka kula wuri kaza ne zai zama kayinsa nan goyi ne zai zama kirjinsa nan goyi ne zai zama kafafuwarsa nan shi zai zama idanunsa tun daga wannan rana tun yana tuba ruwa tuban mani a ga abu ne a ce an yi producing daga namiji hanyar kwallon abin da sai ne in a tafi obidon da sauransu a zai ƙaunin na mata ta yi producing ko 17,000 years duka su yi yin a samu fertilization kamar da aka fertilization ne wani yin hasu sun abu mutanen biology da ya yi ko yau musamman a irin wani na abubuwa da musulunci ya tabbatar da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da waɗannan matakai arba'in da wannan mutum da su da su ba ala akan mutum da zalika sannan da mun jini guda eh yana nan a matsayin da idan ya da kuma yake bukati sannan aka halittu da su daga dauka ya mai tsaji idan ya fara a ga yanki ma sai kuma sauka a wannan saukan mala'ika zai zai ga shakkin mutum shi tun yana igon gani yake gani yana kula da shi yana igon gani yake gani yana kula da shi yana kula da shi yana kula da shi har yanzu sai dai da zama tsoron ba domin da shafi sa ya zama da karere kisu masu ruwa da kaɗan kaɗan shi ne Allah ya ce mukhallaqa fi wajhi ba. akwai wanda za a halicce ta ta zama cikakkiyar halitta wazai da ba, akwai kuma wanda za su zama su an yi bayyanta ya zubar da jini mahaifiya ta yi bayyanta tana cewa wanda ta yi bayyanta cikin ba a halitta shi ba kenan kira za a yi kuma wani mala'ika kuma ba wancan ne kula da abun ba zaka je ka ka fit da shek ɗin mutum kamar da kali ɗin da yake sai da ko da an kali ko likitoci masu tattaɓa wanda suka saba waɗanda suka san wannan ɓangare ko haka na ilimi da suka sani idan aka yi za su gane cewa yanzu ga wani da zai zama kirji ga wani da zai zama kafafuwa ga wani da zai zama kaza ana fit da shek ɗin wannan halitta ɗin da kuma irin kwanciyar da a cikin cikin a wannan yanayi to yi wannan mala'ika din ya tambaya ya ce ayya ya ubangiji a musallafatin an gurin musallafa shin wannan dan ko wannan yar a cika halittar dare ko kuma a rusa a yi bari sai ya tambayi Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wannan abun a halitta sai ta mukallafa cikin da daidai halitta cikin sai ci gaba da zama in kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce daidai mukallafa A'a, a zuba ciki nan sai ga ciki ya dawo da ciki nan an yi rai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ke yin wannan lin da ban yi malakun don mu bayyana muku ayoyi mu bayyana muku cewa da Allah ikon Allah da da buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala na halittu Allah ta wani kiri ne a hali ba da shayi muna tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifin mahaifa na mana. لأن الزوان وطلاة لما لا يكأت بيجي المخلقة الأول هي مخلقة إن أن الزوان وطلاة يكون مخلقة تتأكد فتد ومن جيد يكون جيدها أتكن تكي محيطا أتكن تكي محيطا أتكن تكي محيطا شين ويكلم الأرحال ما نشاء إلى أجل مصمى زعم أجل مصمى وضعك عبدا أشي وضع ترى wasu ake ya ɗan gani da wata tara da wasu abubuwa wani ma sai da wata goma wani ko kafin ya gama cika wata tara ko kuma yana cika wata tara daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ne wa wa idan aka ce cikar halitta malamai da kimanin su shine mafi yin jajin cikin cewa cikar halitta da haifan ɗan da kuzari da komai shine wannan tara idan ya zanta ya koma wata goma to an samu na kasu domin daga nan yi su ke rinka rabuwa. domin abin da ke samu a cikin cikin a cikin mahaifar mahaifiyarsa raguwa zai rinka yi gwargwadon yawan zaman jinjiri a cikin cikin mahaifa gwargwadon yawan yi kuzarinsa inda ya hau wata tara kamar yadda kuma inda ya kai wata tara ba wata ya samu kansa a watan hudu wanda ba ko ya da a haife ta a wata takwas wanda a haife ta a wata bakwai ta fi kuzari Bakwai bakwaini kamar yadda mutane suke cewa bakwai bakwaini wanda yake wata bakwai ya fi bayi akan wanda yake wata takwas domin wata shida watan hutawa ne wata shida watan hutawa ne wata bakwai watan kuzari ne na ta Allah su wani ta'ala yin su daban-daban hatta mahaifiya suke ɗauke da juna ta fi yawan kwanciya da yawan buƙatar hutawa da yawan shiga wani yanayi a lokacin da suke yake wata takwas ba kamar lokacin da yake wata bakwai lokacin da yake wata bakwai ba su da matsala sosai kamar in kai wata takwas kuma in ta wata tara ya fi dama dama ba su da matsala sosai kamar wata takwas matsala waɗannan fanni wannan sai ta karanta karanta a kan da yi sai da gani da yi da sauransu musamman da ke yi ma kai wannan fanni su da kowa ne da yana da kaya a cikin mahaifiyar mahaifiyarsa kamar yadda kifi yake da kaya a cikin ruwa ya zuwa ya tafi nan ya zuwa ya tafi can aiki kenan kawai dare da rana aikin da yake kenan sannan yana samun kulawa da yanzu mala'ika aka aiki yi da kula da wani duka mana da wuce da sai aka yi mala'ika ya kula da to yanzu da muke ganin cewa ko an manta da mu bari mu ci haramun don mai kuɗi wannan ɗan adam kenan wanda ake kula da shi lokacin da shi bai zama kowa ba hal ata alal insani qilun min ad-dahr lam yakun shay'an mawdura shin wani lokaci da ya ga dan adam ba duk dan adam da ya yi akwai lokacin da ya wurga a kansa lam yakun shay'an mawdura ma yayin da suke tsamuta da shi ma ba su san shi ba amma take ba idan ya gina wani mataki zai manta Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da shi a can yanzu ma zai iya kula da shi ban ma ya fi karfin kula da shi duk duniya ke kula da shi yace a ah, bari su mu biyo biyo nan kan masarawa ko ko kaza ta kunna kafin a samu kaza wannan rashin tauhidi da yake ne ga Allah ke idan mutum da cikakken tawakkali ga Allah ya kuma da lokacin da ba a san shi ba ba a san komai ba to yanzu zai kasa kula da mutum yanzu ma an da hankali aka dogara da shi Allah zai kula da mutum sama da yadda ake yi daga Allah subhanahu wa ta'ala da إلى أجل da wannan ma da jalo ila ajalin musamma ثم نخرجكم إلا ألم تتمسكوا بجوركم إلا أن تنجدوا طفلا كل طفل أن ينجد طفلا طفلا أن مسؤول كثير من يجد فيكم جزاء إلا أبوكم مثل هذا الأول أن يولد وهو الصلاة على الطفل الصلاة على الطفل كل من كل مسلم ولا على الطفلة وإذا تمثل آه الصلاة على الطفل كويس أبو منه جنب يعني كلام إذا ثم يقبل الطفلة تمثل طفلة ba kun don kirki iya wani jikin tsananci da kashi da zaman ina za a da hannu za iya karya kashinka a wani ko a yi wata illa za a yi da kayan da haka za a fito da shi ina yin da yake kifla kifla bai san kowa ba a wani bai san da yake da yake zuwa bai san bari yayi kaza ba abubuwan da Allah ya da ta'ala ya tsara za su yi sa'ida a cikin ta da Allah ya tsara musu fita automatic akwai abubuwa da kin dan adam su ba mu ake jira mu yi aiki don mu fito ba Allah ya ya tsita su in mutum daga sun dena aiki ya mutu ko abubuwa da cikin dan adam su suna aiki ne kawai da karan kansu ba ta kan mutum domin inda kai ne za ka keta su da tunin ka halaka don za ka manta ba ka ganin kana manta wani tayi da ka tayi ba so da wasu ayyuka da kake wani tayi ka tura kana da kana manta wani sharuwa ba wani ta ya kamata kai kaza sai kamar ka baka yabo da ka shiga jiya wani abu kaza to Allah ya san haka ne ka sai wasu abubuwa wanda su in dai ba su ba rayuwa sai yi su kawai su da kansu suke aiki a jikin duk bikin kowa nan akwai su wanda su da kansu suke aiki ba sa kiran kai kai aiki balle da ake wasu abubuwan su gwamnati aka yawa da ga yi kuma mu ma an bar da zaman rayuwa balle an bar wa gwamnati ba za a yi kiyamar da sai an kyanci a kan kowane bane kaga daga nan za a samu matsala amma sai Allah subhanahu wataala ya yi da su yi da su ko shugaban kasa ne inda a Najeriya ne wallahi da an ya halaka saboda ne saboda gaba daya za a manta da shi shi da kansa ne manta da Saboda saboda wani samun ina tsuntsaye da kwari da Allah ya bayani su a cikin alƙur'ani in ka duba su za ka ga cewa da yawa a Najeriya ce ko a hukumance ko a ilmance ko a bangaren rikali ne ko a ina ne za ka ɗauka mu a najeriya ba ma ko ina da ilan kwanan domin duwai wani da dogo da sauransu da allah ya ambata a cikin alkur'ani in kana magana kiwi da food security wato tanadin abinci za ka ɗauka ilan kwari allah ya mutu bai yawan kiwi mu to ban dai muna nada duk duniyar nan ka duba kasashen duniya da afirka da wajen afirka da ko ina da duk kasashen duniya za ga gwamnatoci da sauran talakawa da sauransu za ga suna kula da inda za su samu abinci da kuma tanadin abinci da kuma samun security da tanadin security amma gwamnati mu sakaci irin nan sakaci irin nan ba da gaba shi kansa kuɗin security sai wasu su lalace kudin sayo taki don a yi noma a raba talakawa a yi noma sai su su raba su kai an kawo taki a zo a raba a bayar wani sai a je shi sai shekara biyar suna koyi taki yana koyi ba shekara biyar ba a raba jama'a ba sai kawai da ya samu yadda zai yadda yake so ba su na kaga ni da kana magana inda za mu yi koyi da kwarin cikin alkur'ani koyi na gaskiya da mun samu jaruwa ka ɗaugara kaɗai kaga yadda zamu zamu gyaru a wajen food security ka ɗau ka ga food security ka ɗau ka ɗau eh, eh, abin da kudan zuwa ka ga security ga food security ga dukkan hanyoyi na mu'amala da sauransu Ka ga rashin lalaci idan mataki yana jira a kofar gindin kofar gindin wani tun safe mutum bai fito a gida ba mutum zai iya kaiwa a za a zai bai sallah ba ba masallaci ba komai ko yana jiran wani wai wancan ne ko ana ga alama ko dan takara ne ko dan kaza ne to shike ko mutum bai iya kofar gida sai yana zo, in da mu nan na za ka samu wani a na za ka samu wani mataki ga jami'a cikin gari kana kofar gari na wani mutum ga jami'a ga masallaci da yin roƙon Allah ga ruwa na alwala amma kana can kana gemin jeɗe ne ka ishe shi ya ishe ka kai cikin bakin ciki shi cikin damuwa sai mu a nan duk duniya sai ka zo na za ka bayar duk duniya an yi siyasa an yi zaɓe an yi komai muna wasu ƙasashe a lokacin amma mun ga da ke kowa yana tsaye da kafarsa bayan gobe da Allah amma wani yau kawai suna da suna kwance kawai wani ma ga na ɗauko eh akwai kuɗi a hannun sa eh mu je ka shi kenan wani daga su ne suka san akwai kuɗi a hannun mutum ko ba kuɗi a hannun mutum akwai kuɗi a hannun mutum bai zai na yin nemo su ka je ka nemo kai ma amma ina alabawa mu samu sai nan a arewa a arewa duk duniya ba za inda wani zai zo gidan wani yana cewa ana ba ku musamman ba duk duniya kowa cewa yake ana ba mu ba ku amma mu ne muke cewa ana ba ku musamman wai samu ma ba za mu samu ba sai Allah ya ba su sai Allah ya ba su musamman akwa mana to sai ya kai da abubuwa ba da tafiya ne mun riga mun guda zuciya ta mutu in ba mu cikin zuciya ba ka zauna kana jiran wani yana barci a gidansa wai shi ne zai baka Allah duk himmar da Allah yi shiga masallaci mana ka yaduwa sai ya ka goma a masallaci in kai ji kake ranar baka da aikin yi to shiga kai ta sallah wallahi ka ga lala ka ga ɗaukaka kana fitowa masallaci in an zonka wala duk ka sai ta yi bari da ikon Allah amma aina kika da inda duk ka za ka yi baki, ba mutunci ba addini ba na da wurin Allah ba tasbihi dole kaga yana tsaye a kofar gefe wani yana jira yawanci a sharri a bakin sa yawanci amma kaga wani mutane suna kofar gefe wani suna jira suna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ka ta zama in kaji ni kawo ba ka ba ta yi ba so da ya jama'a ya kamata mu zo masu zuciya ya kamata mu zama mutane musamman masu alƙur'ani yana magana da mu kuma sai sullan an fito da kai dan jinjiri sai Allah ya maka iyaye waɗannan iyayen da aka sanya duk son ka sama da son kansu a zuciyar a zuciyar su mahaifiyar ka za ta ya ta kuma ya ta barcinta mahaifinka ya ta kudin ta zai siyo maka magani in ba don Allah ya cusa wani irin kauna ta musamman a zuciyar su ba za su iya yin wannan ba amma za su ce ba ci abinci ba su su su bar ka kai ka ci abinci saboda yana so ka rayu eh, sun wani sun sun tifla in kana tifil haka Allah yi ka don ka kana ɗan jinkiri yana tsara ana bacci da duk in ɗakin ana bacci ido sai ka rasa da mahaifiyar da mahaifin wayan ya farkawa Wasu da ɗan wannan karar suna farkawar kai wani da yake ya shigo da wannan kuka ka ga mahaifiya ta juya shi tana ta taɓa cikinsa amma cikinsa ya kumbura ba amma kaza amma me ya dame shi amma me ya dame shi damuwar su gaba ɗaya Allah ne ya cusa musu wannan baya da suka yi da eh, ka taɓa ganin inda ɗan wani ne ba ita ta haife shi ba ba za ta yi wannan ba Ko da ga kowa ta kawo shi a gurin mahaifiyarsa don a yi wannan aka bar kowa a gurin mahaifinsa don a yi wannan kuma zan kuri kun fitla sun ma da kallon da a shudda ku wannan kuna tafiya kuna tafiya li tablugu ashuddakum har ku kai shekarun ku shekara 40 cikin karfi kai cikin karfi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan Allahu alladhi khalaqakum min da'ati thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha inna Allah عليم عليم قدير والله عليم قدير وهو العليم وهو العليم القدير الله سبحانه وتعالى شنو العليم القدير duk tsarin halittar nan adam da yake sun mai ta wurin ruwa shudda sannan ku kai ƙarfin ku ya ce wani kuma ومنكم من يرد إلى أرض العلوم لكي لا يعلم من بعد من شيئا wani kuma tsuba a nan sai kuma sai da kuma da wani wani cikin a kasuwa Allah ya wani cikin a jami'a Allah ya wani cikin a Allah yana tashi a sana'ar da yake wani yana tashi a ilimi wani yana tashi a kasuwanci wani yana tashi a aikin gwamnati wani yana tashi a samu sai Allah sauran na cikin tashi wa min kuma yi rauta ila arzu ila rauta daga cikin ku kuma akwai wanda za a yi ila arzu ila rauta ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا sannan bayan ƙarfi sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mire ya sanya الضعف الذي يشرب المقرين جاش والمقرين جاش من يصوبه في اتجاه الناس شكل من نيسا وتو باشي دك ذالي باشي دك ربي شكل يتلع ثابت الله سبحانه وتعالى سيكي والله لما الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه ya kai da ya alama mun ba da ilmi shaya da mutum ya kai matsayin da ya san yana da ilimi yanzu ko bai da abin da ya sani ne ya manta abin da mutum ya sani ya manta ba zai iya tunowa idan aka ce ah ba mu ga shekarun zuwa muka yi kaza ba sai ya shu haka ne ko shekarun zuwa muka yi kaza to ku je ku yi cikin. amma ba ka ce ba wancan sati ranar juma'a suna zaune da kai muna dawa da masallacin juma'a kace yi kaza ni ne na faɗa da wancan sai ya shiru tire suke ni masu sa masu sa ya sai tire suke a na wanda idan idan idan tire su sai ne su yi a at the end of 60 and above shekara 60 yi sama tire su sai mutum za su decay mutum abin da ke tunawa da da zombie yanzu ba zai iya shi ne an mai da mutum ke na ila arzu da umri لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا أرضى للعمر abu da shi ta rabu Allah ta'ala ita jira take din yana faruwa daga shekara 80 wasu malaman kuma suka tafi akan cewa daga shekara 60 wasu malaman suka ce shekara 70 kamar irin su Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ta yadda dukkan abin da zai yi da wuri ina yanzu ya ne psychologist sun suna da babu guda a cikin wannan idan mutum ya kai abin da ke su suna karanta ɗan adam da ɗabi'un ɗan adam da tsarin ɗan adam da sauransu saboda haka idan mutum ya kai wannan matsayi sai ga ya suna manta abin da za a kai da shi ba zai iya tunowa da wuri ba wannan duka tsari ne na Allah da yake nuna wa mutane tashin alkiyama ko yake sauki a wurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake wa tara al-ardha haliyatan wannan da ya faɗi halittar ɗan adam da matakan halittar ɗan adam da yanzu ɗan adam yake dawowa bayan ƙarfi ya dawo ya da shi ne mai shayarwa da muna 'yan ƙanana wuraren tafsiri a gari na yin shek usman isa taliya wa rahimu a da wallahu ta'ala na san akwai malamin wani usman mahmud abantani ya sha goro a bayan wani mashin ɗinsa yamaha da yi wanda yana da kina shehu kuma isa da yana tafsiri a bolari za a bai za mu je wurin tafsiri ana karanta rabbul azan a wannan lokaci amma yanzu kuma kaga rada ya ga muna zama wurin tafsiri saboda haka a da ku ne yan kanana kuna tafiya kuna tafiya kuna tafiya kenan yanzu kuma sai kuma yanzu da kuma ke shawari da a cikin wannan jami'a ba za mu je sanin ba saboda ne ba mu kai guje ne yanzu kuma za mu guje ne wata ran kuma yanzu ko da muna nan to za a zama zo kawai sun sun zo suna wakilta da yawa kawai wani sai ma ba sai kaje kai ba su wani zai kai kuje kawai shi kenan ta riga an rayuwa ta kuma haka rayuwa ne akwai kuma yawa yanzu akwai shi a wancan lokacin su ne ɗalibai a cikin wani jami'a su ne ɗalibai yanzu kuma su suke rike da kaza su suke rike da kaza yanzu ana tafiya ana tafiya ana tafiya shugaban jami'a wanda ya kare suke da baya nan ya koma ga na bayan da ba shi ne shugaban jami'a ba na bayan bayan da ya ba shi ne shugaban jami'a ba yanzu kuma wanda yake kai shi ne wanda ba shi ne wanda aka sani lokacin da jami'a suke to shi ma wata ran zai kauce sai a bar waɗansu kuma waɗanda da su ne ɗalibai a cikin jami'a da sai ya zama to su ne ko za su rike jami'a ne idan ko haka ne yanzu muna rayuwa ta rana duk cikin masallacin sai wata rana kawai gari babu sauran wanda ya saura duk mun koma ga Allah wasu ne za su cika masallacin wasu ne za su rinka tafsiri wasu ne za su jabarci wasu ne za su saurara saboda mu kan mun gama mun koma idan da za a ce a zaunar da waɗansu don su yi tasiri ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amma ina sun koma ba wanda Allah subhanahu wa wata rana yi da mutane ne. dole ne wataran waɗansu ne wataran kuma wasu ne da kaɗan kaɗan kuke tafiya za ka yi ana cikin ciki har aka zo ka yi yana jinjiri har yanzu yana girma yana girma aka zo ana yi da shi yanzu su ne masu gari su ne masu gana wanda Allah ya yi wani ala a kai wani ne Allah kuma wani da kuma sami da halittar dan adam da ke wakarar arba sami da za ka bi kasa ta bushe kawai da duk a nan rani da duki idan kana tafiya da mota da jabal idan za ka bi yola ko za ka bi lagos ko za ka bi kano ko za ka bi jos duk inda ka ɗauka za ka ga in kana tafiya kana hango duk gefen hanya can ƙauyukan da ke da ta kana hango da yanzu kasa ta buce ta mutu babu ciyawi babu ba babu amfanin gona da ke kai da na hango waɗansu girgiri a za ka ka hangowa ko ina ko da kasa ta kuce amfanin gona sun zama kirare sun zama kara sun bushe sun zama karfan shanu sun cinye shi da wasu al'amura ma na da ba wanda zai yi gona da zai yi shuka in ka tafi da shanu da zan ayyukan ka ba za a iya huda da kaza ya zai ta bushe a kankanar Allah hali yana ya kai kasa a bushe Allah ta fa'i da an janna alaiha mara amma da muka zubo mata da ruwa muka fice mata ruwan sama ihtazza sai ta girgiza ta kumbura wa rabar ta zama ɗanya wa Allah ta min kulli zawjin bahiyyin da ta fitar da wato duk wani nau'in tsiro bahiri yana ƙarfi yana ban sha'awa wurin kafin sai ka kasa ta zama koriya amfanin gona kuna kaɗawa to yadda Allah ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta haka Allah zai rayar da mutane bayan sun mutu wannan misalin da Allah ya bayar da ya tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama za ka wajibi da mu iman na ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها الله يتعب من الله سبحانه وتعالى يقول أنا بأذن ذلك بأن الله هو الحق wannan bayani don kasancewa lallai Allah kuwan haƙƙu shi ne ilahun haƙƙu shi ne abu bauta na gaskiya wa annan mutum kuma lallai Allah wallahi zai rayar da matattu wa annahu ala kuma Allah wallahi mai iko ne akan komai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma wallahi taji alkiyama atiyatun tana nan tafi la rayba fiha babu kokonto a wa anna Allah yab'athu fi qubur kuma wallahi Allah zai tada waɗanda suke ka wannan magana ta Allah magana ce Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah rana za su yi duk wanda ke cikin kaburbura za su tashi yawma yakhrujuna min al-ajdath ranar da mutane za su rika fitowa minan al-ajdath daga kaburbura daga kaburbura mutane za su rika fitowa har kuma da su za ta tsage ya yi to shine Allah sallallahu alaihi shi shine da kasa za ta fara tsagewa ga sallallahu alaihi sannan in yi fito da kaburbura su rika tsagewa ƙasa tana tsagewa kuma tana rushewa ana fitowa mutane suna fitowa wani ya shekara dubu kaza da rasuwa ranar da tashi ƙasusuwa kawai za su haɗe da juna shikenan na busa an tashi a ita fitowa za ka ga mutane ka annan mujarrabi mun tafi kai ka ce fari ne wanda in ka in fari suna kan bishiya ko kan wani ɗan ganye ko su wani eh, yanki haka in ka girgiza za ka su furr حكم كان لو سكتوا لك كذا يقول أن الله يبعث من في القبور والله ألا زي هذا وأن نسكي في دوره وأن نسكي شيء كنوب الكل وأن نسكي لسو دوري وأن نسكي في شمدا وأن نسكي لسو في كتا وأن نسكي لسو في كاريشي وأن نسكي لسو كاريشي وأن نسكي لسو إذا في موسى أكفي كبور ونفخ في السور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله دكوا وزير السور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون an yi busa na daban busan da na baya cike na kawai kowa zai tashi a ita fitowa ita fitowa ana fitowa ba ta kalmi ba su ba su kowa zai fito haka nan ana tafiya mala'ika kuma yana kira ilayya ilayya ilayya ilayya fito wannan fito wannan fito wannan kowa idan su sama ana tafiya kawai ba ka jin komai sai karar tafiya mutane ba mai magana da ɗan uwansa malami ya ce ah an tashi lafiya ah kai ma ka zo ne ina ina ba magana kowa kawai idan sa sama sai da ya shashi satin, abu tayi da dina zalam waɗanda ka zalunta suka cikin idan yau? waɗanda suka suka tashi kowa da kowa idan sai yana kuma yana gani malaika na cewa a zo a zo a zo a zo a zo shikenan wannan Allah subhanahu wataala ya tabbatar ya rantsi babu makawa sai an yi tashin alkiyama zai tada wadanda suke cikin kauyuka Allah ya samu kai cikin imani na ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب به إلا عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيق عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك subhanahu wa ta'ala ce wani nan da mai yajiru billahi da bayyaki daga cikin mutane akwai wanda zai yana jayayya cikin haƙƙin Allah bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba shi ne wanda zai yi wani abu da jingina ga Allah shi ne bid'a wannan abubuwa da ke ayoyin nan ma da su ijma'i bid'a sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana a hadisi Ibrahim ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana mutane maganar bid'a kar su yadda su kusaci bid'a duk abin da aka ce wannan abun ba shi da asali a addini ko da idon mutane da hankali suna gani kamar abu ne mai kyau ya kamata a ya shiga addini wannan fata ne kullu bi'atin dalal wa kullu dalalatin fi nar duk wata bid'a duk abin da kake yi wannan jingina ga Allah ko aka jingina ga addinin Allah ko aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan bid'a ne sai sai sai iyyakum wa muhtasatil umur sai da biya wa sahabbai anan da wa'azi wa'azi suka ce wajna da al-umur wa zarafa fiha al-uyun idanuwa sun jawo a wannan wa'azi sannan zukata zukata sun girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka ya rasulullah ka annaha mawdatu muwaddi kamar wa'azin dan kwana kake mana kamar ba za sake Allah ba ya fa aukina ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kai mana wasiya da yake miki fa alaikum duk abin da za a yi duk yadda za a shiga duk inda za a fita fa alaikum bi sunnati ku rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسنة الخلفاء الراشدين سنة أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه sannan abin da dukkan sahabbai kai ijma'i cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ce wa illa kuma mutasati kuma ina la ina muku dole karfa ku da hankali da muhdathatul umur ababen da ake kirkirowa a jingina addini matakar ba addini bane kawai sai ta wa akwai taqdimul aql ala naql gabatar da hankali akan abin da ke nan mutane su kwatanta abu gaba su dauka shi addini ne da hankalin kar mutum yayi wannan kar mutum yayi wannan duk inda addini shi shine qala Allah qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam an ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine addini duk abin da zaman tun wajen kaulin kaulin Allah tabaraka wa ta'ala kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba addini ba to ran kan mutum ya yarda ya bi wani abu na kawatawa rai ne Allah ke tsawa a nan. wani da ta tunan da wani da dan ne ilimi da gaskiya mutane da take jayayya cikin hakkin Allah ne ilimi ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shiriya daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala kitabul munir ba tare da wani littafi mai haskaka ba mai haskakawa ba kawai da ka mutum ya tsaya da sai, in dole ka ne mu ma kaza ne kaza ne wai sun su dau su wai sun su dau nasu wajibi ne a tsaya akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yusma wa liman akhir wa zakara Allah kathira kawai koyi kyakkyawa shine cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a tsaya kai da fata a kare abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa ba a kare abin da manzon Allah sallallahu alaihi sunan bai koyar ba kar a yi wani. a tsaya iya abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk duniya babu wanda za ka bi maganar ta hankalin kwance irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda za ka zo kana yabonta hankalinka kwance yabo irin yanda ya dace da shari'a kuma ka samu lada a wurin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka tsaya akan abin da Allah ya ce akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce akwai wanda za su ga jira jayayya cikin hakkin Allah ba tare da ilimi ba ba tare da wani shiriya ba ba tare da wani kafi ne haskakawa ba sani ya aiki yana mai alfahari yana takama yana mai lantsa kayansa yana mai lantsa kayansa yana jin shi shi wani ne yana takama yana bankama lillahi alhamdulillah dan ya kasar da mutane daga tafarkin Allah ta ya tafi yana kawar da kai inda duk gaskiya take sai waiwaye da wuyarsa an ce nan ne gaskiya sai kamar bai ji ba ina ta ya tafi liyubilla an sabilillah ala talahu fi dunya shikiyun ta tsewa kaskanci ya tabbata gare shi jin kunya ya tabbata gare shi a duniya sai ya ji kunya wani zai kuma yawan kiyamar azabar alim Allah subhanahu wa ta'ala ce la yasdu kiyama kuma za mu san da na maka azaba bi kula Allah ya yi. mutum ya nemi sani daga azaba mai kula da Allah ya faɗa ta hanyar riƙe da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ka dinga cikin azaba mai kula za ta zalika bima da bil ka samu wannan sakamako ne saboda abin da hannuwanka biyu suka gabatar ma'ana ka ɗaure suka jefa cikin bata وأن الله ليس بالظلام بالعبيد ومن يشي الله ليس بالظلام بالعبيد بيتبع سبع الظالم كما يسمى الله ما يسمى من تنبعي أدل ومن حكي تقوى دواري الله ما يسمى تقوى هذا القوة تشاورك القوة بلوك أم بينا الله سبحانه وتعالى كل الله سبحانه وتعالى ينعي أبو ديك شيني بالعادل الله شيء العدل لا يسمى القوة ba wanda ya Allah subhanahu wataala har Allah subhanahu wataala da zama a dan adam shi ne ke jin haushin dan uwansa ko yake ganin kaza dan adam shi ke yin zabi dan adam ne ta wuri ke zabi to yansu in ba Allah ya kiyaye shi ba amma Allah ne ya da zabi da abin so da mu bi wurin Allah mu ta bidiyo mu ta ci abin da ba addini ba mu tsaya akan abin da shi ne addini mu tsaya akan abin da shi ne ruwan Allah sallallahu alaihi wasallam mu bauta wa Allah kowa da ta kansa kowa ya abin da ya dace ka yi kokari ka ga cewa ka yi daidai ba mu yanka da cewa wani da yi daidai ba ni ma ba yi ba wa in a tuba akthara min fil ardi daidai ba. sabilillah balla za mu ne a zamanin da mafi rinjayen jama'a ba mu damu da cewa Allah ya yarda ko Allah bai yarda ba a'a za mu samu ko ba za mu samu ba shine abin da ya gida mu haka shi ya sa muka wayi gari muka zama yan kutsawa to ko lokacin da za ka kuka ka rinka taka tsantsan ka rinka tunani Allah ya yarda da ku ko Allah bai yarda ba idan an kuka din nan barna ne za a yi saboda ga kowa ya tsinci kuka ya cikin barna Allah ya kare mu Allah ta wani kare mu dace wallahi ta da hada insha Allah ga nan ne ga lokacin da za mu yi da ilimin da muna fata Allah ta wadace